mun iso mun kawo ne ya wuce haiki da ya kalla shi kuma wannan ina za mun saba ki tambaye shi ba ka tambaya Allah ya baka hakuri ba zan ƙara magana ba in ya bani ki kwaci wai ke kam da wa kike ta chatin ne yarinya na ilmi duguri wanda take gama na sabulu da turare oh, tana nan wala lafiya tana nan ni dai muna chatin da ita sosai ki gaya mata ina gaishe ta sannan kuma akwai canji na da ta tafi da shi sai da ke gaya mata da kanki to yaya an dace kuwa wallahi ba dace ba hello sunana Jamila Sani da fata ina magana da Nasir Ibrahim eh da shi kike magana sai da gaskiya ban gane wacce Jamilar bace shekaru biyu da suka wuce mun taba da kai a wata walima da kai wata shida da ka bani za ka iya tunawa to ku dakata kun fara surutan naku ko da kananan maganganun ku da ba a raba ku da kananan magana ko Salamu alaikum Sannunku ne da Allah tambaya nake ina ne gabas da Allah eh nan ne gabas to gode. a ah, malam nan ne gabas fa eh na sani Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobe. Jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya. Da fatan wannan shirin ya kayatar da ku. Domin ci gaba da kallon wannan shirin, ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna Arrahus TV domin kallon wannan kayataccen shirin. Duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Masoya, ku yi subscribing ku danna ƙararrawa. ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako mun gode sosai